بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikonsa da baiwarsa ya kadari rayuwarmu zuwa wannan rana ta juma'a ɗaya daga cikin ranaku wadda ainihin wato maluma suke zagaye wannan gari namu mai albarka suke gabatar da wa'azuzzuka a mataki na local government wanda mun riga mun sani wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wannan shine aiki da take gabatarwa ɗaya daga cikin ayyuka da ya sa wannan ainihin wato kungiya ta samu ɗaukaka a wannan ƙasa namu mai albarka da ainihin wato ƙasashen makwabta baki ɗaya wanda wanda ya kafa wannan kungiya ba za mu manta da shi ba shine Sheikh Ismail Idris Bunu Zakariya muna masa addu'a na alkhairi Allah ai kai ni wato ya kai haske cikin kabarinsa ya tsayyaba zuriya da ya bari a baya tare da babban malamin sa na tauhidi da sauran maluma na sunna da suka gabace su baki ɗaya tun daga ainihin wato farkon duniya har zuwa ƙarshe <clears throat> muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kai haske cikin kaburukan su baki ɗaya wannan kungiya kamar yadda muka sani a yanzu tana gudana a karkashin mataimakin malam na farko shine kalifan shi na farko a Sheikh Muhammad Tani Haya Jingir maza a tsaye aka san ku muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa basira da ilimi wajen jagorantar mu akan wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. yan uwa musulmi alal haƙiƙa nazo a kurarren lokaci wanda wani yanayi ne ya kawo ga haka ban dawo ba sai bayan sallar magariba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dai a mana afuwa mu maluma da muka ainihin wato zo wannan wuri kamar yadda aka saba gabatar da wa'azi to sai na zo na samu maluma shugabanni na suna gabatar da wa'azuzzuka masu ainihin wato ratsa jiki ni ina sauraro in ji za a gabatar da malami na gaba sai aka ce in zo in ce wani abu to ba zan yi kasa a gwiwa ba saboda umurni ne wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi biyayya wa allah tabaraka wata'ala sa'an nan ku yi biyayya wa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato majibinta al'amura a cikinku su ne wato shugabanni ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ƴan uwa musulmi tabbas alal haqiqa malamin da ya sauka ya karantar da mu nukuta wanda yake mai faɗi wanda ya kamata duk wani mai hankali ya hankalta ya kamata duk wani mai basira ya ƙara basira duk wani mai tunani ya faɗaɗa tunani ya duba wanne hanyoyi ya kamata a samu ainihin gyara a wannan ƙasa namun Najeriya idan kai kai wancan tunanin in kai wannan tunanin ni ne wannan tunani kowa yayi wannan tunanin insha Allah sai kaga mun samu mafaka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace ƴan uwa musulmi alal haqiqa abinda malam ya karanta da mu ba abin da ya dace mu kuma mu yi akan wannan matsala face mu rungumi ainihin watan tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala tare da ainihin watan gode mishi cikin ni'ima da ya bamu mu kuma tuba mu gyara ayyukanmu baki ɗaya sai Allah ya kawo mana saukin waɗannan al'amura sai mu koma irin misali da yake yi a baya cewa za ka samu saboda ƙoshi da ainihin watan wadata za ka je bola za ka samu buluban rabi ko kuma gungumi madara rabi ko kuma wasu abubuwa to wallahi idan muka koma zuwa ga Allah wannan sai fiye da haka ma ya zo. to muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa mu dace Allah tabaraka yana kiran masu imani da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani ya ku waɗanda sun kai imani inji Allah tabaraka shin mun yi imani ƴan uwa musulmai mun yadda da Allah tabaraka wata'ala to Allah ya yi mana kira ya ce tubu ilallahi taubatan nasuha Allah tabaraka wata'ala ya ce to ku tuba zuwa ga Allah tuba wadda yake ba komawa malam ya ce tuban zaren bunu wannan kalma ce na malam bahaushe idan ka lura in har ka san me ake kira bunu in aka je aka yanko ta a daji aka ɗaure ta ɗauri mai kyau duk lokacin da aka zo za a zare guda ɗaya daga ciki to insha Allah bai isa ya koma wannan wurin ba to ana nufi idan ka tuba akan laifi to kada ka koma wannan laifin har abada to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi irin wannan tuba din tubu ila Allah taubatan nasuha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tuba tuba zarar bunu inji malam to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu tuba ya ƴan uwa musulmi mata a cikin gida mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu da kofa da ainihin watan addu'o'i da ainihin mika kukanmu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ya kawo mana saukin rayuwa. tabbas al'amarin din ya zama wani iri wallahi idan muka lura komai ya taɓarɓare tsadan rayuwa kowanne ɓangare idan ka duba yanzu in muka duba kayan abin da ya shafi ɓangaren abinci duk ranar duniya idan ka je sai ka je ya ƙara don Allah ‘yan uwa musulmi yaushe ne muka yi girbi aka yi noma yaushe daminan ta ƙare yau an wayi gari ina jin masara a wasu wuraren yana neman ya shiga wato ya kai dubu ashirin a a kananan buhu ana cewa dubu sha takwas ko sha bakwai da wani abu fi sabilillahi tsakaninmu da damina ko kuma lokacin da aka yi girbi zuwa yanzu ya kai wata biyu bai kai wata biyu ba me ya kawo haka irin ainihin wato matsaloli da muka samar ma kanmu na rashin godiya ga Allah na rashin bin ainihin umarnin Allah na ainihin saɓuɓɓuka da muka kasance muna gudanarwa zinace zinace sun yi yawa kamar yadda malam ya kirgo zina liwadi da sauran ayyuka na banza to saboda haka mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum tabbas idan muka tuba muka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wallahi fatan Allah zai ainihin kankare muku zunubanku laifuffukan da muka yi ga baki ɗaya sai Allah ya yafe mana sai ya yafe mana ga baki ɗaya sai mu koma cikin ni'ima mu koma cikin jin daɗi mu koma cikin ainihin watan walwala amma majoracin abin da yake faruwa a yanzu shine mutane ba sa son wa'azi mutane ba sa lizimtan inda ake wa'azi mutane in sun ji wa'azi ba sa aiki da shi mutane da za su wayi gari da safe a yi wa'azi da yamma a yi wa'azi da rana a yi wa'azi cikin dare wa'azi sai kaga mutane sun ji shi amma ya zamanto kaman ana musu hira ne wallahi kaman ana musu hira ne saboda abun din ya zama wani iri ga baki daya to amma idan muka tuba muka koma zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce zai kafarta mana zai kankare mana ainihin wato ƙananan zunubanmu sa'annan zai shigar da mu'mina aljanna inji Allah tabaraka wa ta'ala wa yadkhilukum jannatin haka ne ko malam ina alaran mu'min ne wa yadkhilukum jannatin Ta jarimin tati hal an haru haka ne Allah tabaraka wata wata ce zai shigar da ku cikin aljanna wanda koramai suna gudana a karkashin aljanna to ƴan uwa musulmi mu tuba zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala mu dukufa da addu'o'i da safe addu'a da rana addu'a duk inda muka sinci kanmu addu'a a kasuwa ne inda muke a shagon mu mu rinka addu'a a ainihin ofisoshinmu mu ne mu rinka addu'a duk inda ka sinci kanka ka zamanto kana addu'a kan wannan wato kasan nan da kuma al'umman kasan nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu amma fa in ba mun yi haka ba wallahi ba yadda za a yi kasan nan mu sake samun irin jin daɗin da muka wuce a baya ba zai taɓa yiwuwa ba sai in mun tuba zuwa ga Allah Allah kuma ya karbi tuban din mun kyautata ayyuka sai mu samu wannan jin daɗi ko fiye da haka ma domin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum ish la'allakum tuflihuna Allah tabaraka wa ta'ala yace ku tuba ya ku ainihin mu'minai ya ku waɗanda suka yadda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka tsayu akan wannan kalman ba gudu ba ja da baya matsalan din shine za a furta amma wajen aiwatarwa shine damuwa a tsare shine damuwan sai kaga kowa ya buɗi baki ya ce shi ya yi imani da Allah amma za ka same shi akwai ɓangaren da ya bada na ɓangaren shirka wanda ya yadda da shi bai yadda cewa Allah ne zai iya yi mishi komai a rayuwarsa ba zai iya cewa wani zai iya yi mishi ko ɓangaren kasuwanci ko ɓangaren ainihin aiki wani aikin ma in zai nema sai ya je wurin boka ya je ya yi masa wani surkulle ya masa wani ainihin hayaniya da shirme kafin nan wai iya zo ya tabbatar da cewa aikin zai samu ko kuma ya je wurin malamin duba ko kasuwanci zai tafi kafin ya tafi sai ya je an duba mishi sa'a da sauransu to ire-iren waɗannan al'amura suna daga cikin abubuwan da suka dagula ainihin wato tafiya mu mutum sai ka ji mutum ya ce ya yi imani da Allah amma ya yarda da bokanci ya yi imani da Allah amma ya yarda cewa wani zai iya cutar da shi ba tare da ainihin wato Allah Ta-baraka wa ta'ala ya kare shi ba kaga nan dole ne matsaloli ya shiga cikin wato rayuwar mu gabaki daya saboda haka Allah Ta-baraka wa ta'ala yake cewa ku tuba zuwa ga Allah gabaki daya ku tuba gabaki daya ya ku mu'minai da fatan Allah ta tabaraka wa ta'ala ce za ku rabauta idan muka tuba zuwa ga Allah za mu rabauta za mu ji daɗi za mu samu walwala, za mu samu kwanciyar hankali boko haram zai tafi shila babu shi fashi babu shi ainihin wato sara suka babu shi dukkan wasu ɗabi'u na ta'asa za mu wayi gari babu shi to saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya yi mana ainihin wato rayuwa da mu yi tsammani ba Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a cikin alkur'ani da cewa idan da a ce mun tsayu a kan ainihin watan wannan tafarki ta Allah baraka wa ta'ala muka kiyaye dokokin shi muka tsare ainihin dokokin Allah malam da malamai suka ainihin adalci a tsakaninsu babu ainihin waton hasada in agaji suka yi adalci a tsakaninsu babu hasada ba reni akwai respect ainihin dan agaji yana ainihin waton Eh, wato shugaba da aka nada a kan shi yana girmama shi duk inda ya aike shi komin girman shi komin gemun shi duk inda ya ce je zai je domin ya san wannan aiki aiki ne na addini saboda haka idan har muka ce irin waɗannan abubuwa bai zamanto yana faruwa a tsakaninmu ba dole za a samu matsaloli an waye gari manya ba su isa su aiki yara kanana ba yaro da zaran ya tashi ya zama matashi shi ma sai ya zamanto yana gani da wanda yake shekara saba'in tamanin da wanda yake shekara sittin hamsin yana ganin kamar shi ma yana kafaɗan su daidai da shi baka yi saka aiki yaro ba wai a yau kawaye gari in ba dan cikin ka ba baka yi saka mishi faɗa ba me ya faru haka mun saki layi saboda haka in ba mu dawo kan layi ba wallahi matsala da bala'i da musiba ba za mu daina ainihin wato fuskantar shi ba to saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai mana rayuwa na jin daɗi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa Allah istaqamu ala tariqati billahi rahmani rahim وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا na'am لنفتنهم فيه ومن يقرد عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Allah ya saka da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah istaqamu ala tariqati yace da a ce al'umma jama'a za su tsayu a kan tafarki na Allah ta baraka wata ala, dodar babu kwana a ciki wallahi Allah tabaraka wa ta'ala yace da ainihin an shayar da su ruwa mai yawan zuba mai albarka idan aka saukar da ruwan nan ainihin watan sirrai su tsira abubuwan da kuka shuka sai albarka ya ainihin wato yaɗu a cikin shi ku ga abun da gonan da baka tsammanin zaka cire buhu goma sai kaga ka cire sama da haka gonan da baka tsammanin zaka cire buhu biyar sai kaga ka cire sama da haka gonan da baka taba tunanin zai kai buhu ashirin ba sai kaga ka samu sama da haka me ya kawo haka saboda mun tsayu akan hanya ta Allah tabaraka wa ta'ala to hakan ba zai yiwu ba sai mun tuba daga laifuffuka da muke yi sai mun bar shilanci sai mun bar ainihin wato miyagun ɗabi'u sai mun bar zinace zinace sai mun bar caca sai mun bar ainihin gulma sai mun bar cin naman junayenmu cikin al'amarin da ya zama damuwa kenan ma sai kaga mutane duk inda aka zauna inda mutane za same su su biyu ba hiran alkhairi za su yi ba sai su rinka yin hira akan cutar da wani wannan al'amari yana cikin abin da yake damu na wallahi ma'aikatanmu duk sun lalace especially masu sa uniform su ne nasu ya fita fili wallahi abun in kana wani wuri abun sai kaga abun takaici kaman kai kuka kawai kana ji kana